Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu tattauna ne kan yaye wato winning a turanci. Yaye dai wata hanya ce da ake bi wajen dakatar da yaro daga shan nonon uwa. Kuma tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara da Lawal Musa Tahir da ke aiki a shahararren asibitin Nizamiye na kasar Turkiya da ke Abuja. Likita barka da wannan lokaci. To likita masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan yaye. Yaye a likitance shine lokacin da aka fara ba yaro wani abu wanda ba nonon uwa ba da niyyar yaron ya fara karbar abinci har a kai ga lokacin da zai iya samun isasshen abincin da zai iya tsaye da nonon uwa wannan ya dan sha bamban da yadda al'adance mutane suka ɗauki yaye wanda shi a al'adar mu za ki ga dare ɗaya ne ake ɗauki yaro amma a likitance abu ne da yake tsawon lokaci yawanci daga wata biyar zuwa shida ake farawa har kuma yaro ya kai kusan shekaru kafin kafin a tsaye da nuna wannan abinci da ake sawa ake ba yaro yake fara karba to shi a likitanci shi ake cewa winin wato yare maimakon ɗauke shi da ake dare ɗaya a al'adarmu mu kin ga kina akwai dan bambanci ka yi maganan ɗauke shi da ake yi dare ɗaya zaka ga wasu ma har a kai shi wani wajen a raba shi da mahaifiyarsa menene tasirin hakan ga yaro to akwai abubuwa da dama na farko dai da buƙatar a gane cewar su fa yaran nan su ma mutane ne kamar yadda kowane mutum yake sai dai kawai su ƙanana ne wala Allah ce a karancin hankali da wayo amma suna jin zafi suna yin murna suna yin bakin ciki kuma idan aka raba su da iyayensu abin nan yana damun su suna da wato abin da ake cewa turanci emotion wanda haka ɗauki wannan da ake yi zaka ga wani yaron daga ranar da aka ɗauke shi dinnan? nan ya fara kuka mutan gidan ma ba za su yi bacci ba sannan ita kanta uwar za ta iya shiga cikin wani hali yadda za ta shiga cikin matsanancin damuwa wanda idan tana da irin cututtuka kamar abin da ake cewa depression wannan abin yana iya tada shi ko kuma ya ta'azzara shi saboda haka abu ne da yana iya zuwa da matsaloli sosai wani yaron wannan dalilin zai sa ko abincin ma ya gici ko kuma wani yaron ko da wai ba yayi ba uwar shi da za ta yi tafiya na sati ta dawo sai ka ga ta zama mai bakuwa ko yana jin kunyarta ko yana ma gudun ya mata magana wannan sati guda kaɗai bare kuma yayi da ake yin wani lokaci watanni ma saboda haka yana shafar su yana shafar tunanin su yana shafar abin da turanci ake cewa emotions su to likita menene ma abu na farko da ya kamata a yi kafin a ce an yayi yaro to abu na farko shine lokacin da yaro ya kai ga ci wani abu banda nonon uwa wato kusan wata wata shida saboda kin ga kafin wannan lokacin yawanci abin a turanci exclusive breastfeeding yaro yana kan nonon uwa ne zalla to daga lokacin da aka kai a lokacin da za a gama maganar nonon uwa zalla to lokacin za a fara gabatar da wani abinci to a wannan lokacin abin da ake yi masa na farko ba wai dan ya ce koshi ba ne ya cika ciki a'a bakinsa ya dan fara to ko wani abinci banda nonon uwan nan da yake sha sai ya zama kenan a rana dan abin da zai ci din ba wai ya taka kara ya karya ba ne am ya fara sanin cewar akwai bambanci kala-kala na abinci kuma ya fara karba ana nan ana nan yana dan karba kaɗan kaɗan ana ƙara masa shi ma yana sha yana buƙatar sai ka ga yawan lokacin da yake neman shan nono ya ragu kuma yawan abincin da yake ci ya karu har ta ga nonon da yake sha ma ya zama kawai na sabo ne wai dan zai cika mai ciki ba ne wani lokacin sai kasance kawai dan da daddare ne kawai za su sha nonon da rana yana harkokin shi yana cin abincin shi to a wannan lokaci sai kasance ko da an tsaye da nonon abin ba zai dame shi ba saboda ya kasance yana cin abinci ne dama mafi yawanci ba nonon kuma a wannan lokacin baya bukatar sai an raba shi da uwar shi yana tare da uwar shi kuma sai a yi abin cikin kwanciyar hankali. To likita ka yi bayanin cewa wato kamar daga wata shida har tsawon ma shekara biyu ya kamata a ce an da yaro daga shan nonon uwa. To kamar tsawon wani lokaci kenan za a ce yayi yana ɗauka? To kin ga daga wata shida nan zuwa shekara biyu kenan ana maganar kusan mutum yana da wajen wata goma sha takwas kafin a ce an yaye yaron nan a hankali a hankali ba dare ɗaya ba a hankali a hankali yadda zai saba kuma zai karbi abinci kala kala sai ya kasance kenan lokacin da zai bar shan nonon babu wani sirri da zai yi akan ko lafiyar shi ko akan cin abincin shi. To likita wace hanya ce ma mafi sauki na yaye yaro? Hanya kenan mafi sauki a fara mai abinci kala-kala. Har ya saba da abincin har ya zama baya bukatar baya neman nonon sannan kuma ba buƙatar cewa sai an raba shi da nonon a lokaci da hankali a hankali ne ake janyewa ba kuma sai an raba shi da iyayen shi ba. Akan samu matsa sosai a yanayin yadda ake yin yaye irin namu na gargajiya. A wani lokacin zaka ga yaro baya cin komai abin da yake yin kawai nonon uwa ne sai ko ɗan kunu kawai kuma dare ɗaya sai a ce an raba shi da nonon ba. Ana iya samun matsala ta shiga yaro ya samu wato ciwon yunwa saboda wannan. Shi bai fasa samun abinci shi ba kuma dan wanda yake samu din ma an hana shi to matsala sai ta shiga nan sai a samu ciwon kamuwa wato malnutrition sai ka ga an samu matsala ba karama ba to likita banda gwada masa wasu kalan abinci da ba nonon uwa ba shin akwai wasu dabaru da ya kamata iyaye su yi kafin yaye yaro eh akwai dabaru Na ɗaya akwai sinadarai da ya kamata misali a ce abinci mai gina jiki. Za ka ga wani yaron kusan abin da ake bi ba wai abinci ne mai gina jiki ba sai kasance dangin abin da turanci za a ce carbohydrate ne kawai to amma lokacin da za a fara yayan nan to ya kamata a fara lissafin yadda za a yi ya kasance abincin da yaran nan zai ci abinci ne wanda yake a turanci da ake faransa kenan akwai gurgudan nau'in protein da na nau'in maiko da sauran sinadarai irin na su vitamin da sauransu na ba yaro a hankali a hankali yana ci yana samun isasshen lafiya kuma yana girma yadda ya kamata ya zama kafin a ci za a tsaye da nono din ya zama ya kasance a kan abincin wasu yaran ba saba da abinci ba dare dai za a ci za a ci da su da nono a dora a kan abinci zai kasance abinci ma ba za a iya ciki ba sai zama dalilin samun Na'am, to likita ka yi bayanin cewa wato daga lokacin da aka fara gwada masa wani abinci ma da ba nonon uwa ba lokacin kenan an ɗauko hanyar yaye shi. Kuma wanda kai bayanin cewa har sai ya kai shekara biyu kafin a ce kwata-kwata an cire shi daga nonon uwa ko kuma a ce kamar wata goma sha takwas daga wannan wata shida ɗin. To likita idan yaro bai kai waɗannan watannin ba aka yaye shi shin zai iya yin tasiri a kan shi hakan? Matuƙar yaron yana cin abincin da bukata kuma yana samun sinadaran da jiki ya bukata ba sai sai ya cika shekara biyu ba wala da kanshi ma zai bar nonon to amma abin da sa mai bayanin cewa har tsawon shekara biyu nan kada iyaye su zama suna cikin gaggawa ba abu ne da ya kamata a yi gaggawa a cikin shi ba saboda shekarar biyu kofin nan na yaro yana da tasiri a kan kusan duk tsawon rayuwar shi a lokacin da idan aka samu matsala da yunwa za ta iya shafa kwakwala dan ga har tunanin shi zai iya shafa saboda haka ba abu ne da ake garaje ba amma idan yaro ya kasance an yi ya yi shi bai kai wannan lokacin ba matukar yana cin abincin da ya kamata ya ci da sinadaran da ya kamata ya samu abin da dai jiki yake bukata yana samu to babu wani matsala to amma dai ba abu ne na gaggawa da za a ce cikin sati guda dole a gama yayi ko wata daya yana da isasshen lokaci da za a bi a hankali a yi na abin cikin nasara. Na'am to likita wasu ma sukan ce wai daga yaro ya kai wata shida duk abin da zai sha a nonon uwa ba wani amfani yake masa ba ko kuma idan ya haura wata shidan nan wato kawai dai yana sha ne don sabo ba shi da wani amfani. Shin da gaske daga wata shida nonon uwa ba shi da amfani a a jikin yaro? Wannan ba gaskiya ba ne. Kuma masu wannan magana ba su da wata da ko a likitance ko kuma a addinance ma. ba su wannan hujja kawai dai ya ci faɗi ne mutane kowa ya buɗe baki ya magana ya san ran shi amma babu wani a akan wannan. Masu sauraron mu kada dai ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma duka-duka abin da zamu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato. Dr. Lawan Satahir sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu huta lafiya kuma da fatan za a bi shawarwarin da likita ya bamu. A ba ana rawa